Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Fondation Irondal Niger, Sacha ose Studio Kalangu karpe biyar da minti talatin yau litinin 23 ga watan 2020 ga kanun labaru. Satin manomi a ƙarshen makon nan aka saka usul ɗinsa a garin Margu cikin jihar Doso tsawon satin 'yan takarar kujerar shagorancin ƙasa za su gabatar da tsarin da suka tana dama a karkara za mu ɗuma kan kiyasin sakamakon kakar damana ta 2020 a mayayi cikin jihar maraɗi, inda aka fuskanci karamcin abinci cikin garuruwa da dama Kundin zaɓe na ƙasar Nijar ya wa sarakan gargajiya hani da tsoma bakin su ga farfagandin yakin zaɓe. Juju Goje Maimuna Gazibo za ta ba mu haske a cikin rahoton kan batutuwan shari'a a ranar Litinin. Masauraro barkamu da warhaka gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin. Tunda sassaye ne wajen karfe biyar da minti talatin wani bas na wani kamfanin ɗaukar fasinja na ƙasar Niger wanda ya fito daga Maraɗi zuwa Yame ya kama da wuta bisa hanya kimanin kilomita talatin da garin Madawa. Shugaban reshen kamfanin da ke Madawa da wakilinmu Hamza Nomau ya tuntuɓa inda hatsarin ya afku ya nuna cewar an samu fitar da dukkan fasinjan a lokaci kuma ba wanda ya samu rauni sai dai kaya da dama sun toye ana ganin wata gamuwar wayoyin bada ac ne ke dalilin gobarar a faɗar majiyar guda ta shaidawa wakilinmu. A ranar Asabar a Margu cikin jihar Doso aka sallace satin manoma da haɗakar manoma ta shirya. Tsawon wannan satin 'yan takarar kujerar shugabancin ƙasa za su gabatar da tsarinsu da suka shimfiɗawa al'ummar karkara gaban wakilan na wannan haɗakar. Ga fasarar bayanin da Jibo Banya shugaban haɗakar Yama Hawa Usman ta ya talho. zamu tattauna tare da jam'in siyasa daban-daban bisa nasaba da ke akwai tsakanin siyasa ta cikin gida da ta waje. zamu haɗa kanmu saboda wannan haɗuwar duka wakilan jihohi za su zo. Kowane ɗan takara zai zo ya faɗa mana manufofinsa abubuwan da suka kumsa bisa abin da ya shafi karkara. zamu mu ɗora musu wasu tambayoyi don mu gane idan suka zo bisa mulki yaya za su bunƙasa ci gaban karkara. Bayan tattaunawa zamu mu shirya ƙorafe-ƙorafenmu da ke bamu damar biye su sau da kafa akan alkawuran da suka ɗauka da kuma mu abin da muke son gudanarwa idan ɗan takara ya zo mulki da kuma hanyar da za a bi don girmama alkawuran da suka ɗauka a gaban wakilan al'ummar karkara dubu uku da suka zo wajen wannan taron haɗuwa. Daga jado so bari mu isa a babban birnin kasuwancin Nijar a jihar Maradi garuruwa 129 suka fuskanci karamcin abinci a cikin garuruwa 356 da gudun da gundumar mayayin ta kumsa bayan kakar damana ta shekara 2020 wannan halin ya fito ne bayan kimancin sakamakon damana da aka yi. Daraktan gidan gona na mayayi ya bayyana ma wakilinmu Isufu Shaibu dalilan wannan sakamako inda ya ce. Cikin garin nan 356 na cikin department ɗin mai akwai gari 129 wanda gaskiya abincin nasu eh, bai samu bai da ake so shi ba da kaso 36.24 cikin 100 na wa'anda damunan takada kenan nan dalilan su ne akwai eh, latti wajen shirka kuma akwai ruwa da aka ta samu tun da na ce muku tun da jiya kama ruwa ake ta yi har zuwa Satumba kuma ruwan nan masu kwari ne ake ta yi banci suna da kwari kuma kun san nan wajen mu kasar bata da kwari kenan da abincin da ke da kai wannan ruwan shi yasa da da abincin da ke da ya yi kasa kenan in ya kasa shukokin ba su iya su jawo wannan sinadaran da su samu su amfani su girma a takaice ce maka sai ta cimbire. Daga yankin Katsina bari mu zo yankin Adar, ga sabon da suka yi bayan ayyukan noman gonakan damana manoman garin mun zage cikin gundumar birnin Kwani sukan tsunduma ne ga ayyukan noman rani sai dai a bana a dalilin ambaliyar ruwa da aka fuskanta suna da matsalar zartar da aikin don ko ruwan tafkin ya janye a bayanin da musa ibro mai garin nasu ya faɗa ga bayanin da ya ma wakilinmu asuman musa arzika inda ya ce a yanzu da yan ba waɗanda adda gonaki ba hayi babu inda akwai wurin noma ruwa sun tare ba mu da hilallaki waɗanda za mu ca mu sha ruwa mu yi aiki nan na cikin hadama an jaye ruwa mu yi aiki noman mu na rani ya hina damana da hilallakin mu na damana ba su da yawa na hadama nan sun yi yawa kuma inda muke noman ranin dama nan ne ake tare ruwa na gandari bana ruwan sun yi yawa har sun wuce mizani ya kamun cikas tun yanzu muna nan da ira ruwan mu na albasa ba mu sa inda duk ba aiki za a yi ba bisa gandari babu wani aikin da za mu yi kuma wannan kuma zai kawo mana matsala da aikin nan rani da shi muke ci da kanmu noman mu na damuna bai isa gaskiya a samun mana wata dubara da za a yi mana akan nazartar na'urar tauraron dan adam ga hilayen da ake noma cikin karkara da shigar su ke da wuya na kungiyar duniya mai kula da cimaka pam kimancin shekara 2020 da shekarun da aka fuskanci rishin kwanciyar hankali tsakanin 2016-2017 pam ta yi kiyasin cewar a ƙasar Nijar rishin kwanciyar hankali na kawo cikas ga bin sau da kafa na yanayin damana. Rafika a tayar ta rawaita tsaraba a kai hawa Usman fasara muji. Domin kiyasta illolin da matsalar rashin tsaro ke haifarwa kan noma a cikin wuraren da ke da matsalar zuwa ƙungiyar duniya mai kula da ce maka pam a cikin wani bincike kan nazarin sauraron dan adam ta bayyana matsayin noma a cikin wuraren da ke da wuyar zuwa da kuma inda zuwan ke da rauni a kasar nijar Sakamakon da aka bayyana ya nuna a jimirce inda aka kwana a game da kakar bana a cikin jihohi takwas na kasar nijar A Difa an gano kasawar filayen noma da dama a cikin yankunan da ke makwabtaka da iyakan Najeriya dalilin ƙauracewar da aka ma ƙauyukan da gonakan. A jihar Maradi cikin gundumar Madarunfa sakamakon binciken ya nuna koma baya kan al'amuran noma a cikin yankunan da ke kusan babban rahi cikin da'irar Gabi da Safo. A Ayyaru cikin jihar Talabiri a nan ma akwai koma baya sosai wajen filayen noma a cikin wasu yankunan da ke arewacin gundumar da kuma gusumcinta. Mata da matasa na jam'iyyun siyasa sun samu horo kan dubarun sadarwa da halin da ya dace a yi a lokacin zaɓe. A nan yame aka ba su wannan horo tsawon kwana biyu. Pagod ita ta shiryar da shi. Ko don mi masu tsarin suka tana da hakan Musa Salisu jagoran Pagod ya ƙarawa alamin washar bayani inda ya ce. Kamar yadda kuka sani a yau mata da yara su ne suka fi yawa a cikin al'ummarmu, su ne harkokin siyasa suka shafa da farko. Kun san muna cikin ƙasa inda mata ba su shiga harkar siyasa da ƙarfi, ba su taka rawa sosai. Kenan gurin wannan horo shine a ba su damar darajanta incinsu a cikin tahiyar harkokin siyasa da kuma wajen karfafa mulkin siyasa da ma na demokradiyya baki ɗaya. mata da yara su ne masu muhimmanci a sha'anin zaɓe kamar na ƙasar mu inda matasa suka zarta kaso 70 cikin 100 na yawan al'umma bari mu leka mu ga abin da ke wakana ƙasashe makwabta jiya lahadi a burkina faso 'Yan Burkina Faso sun kasance a gaban kwatunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasar su da 'yan majalisa a cewar 'yan asalin Burkina Faso na abokin abokin inda da abokin aikinmu ya haɗu da su rumfunan zaɓe biyar aka girka a kwansular ƙasar tasu da ke nan yame masu zaɓe dubu da ɗari biyar ke akwai ko ƙaƙa zaɓen ya gudana a nan yame dano ali wakilinsu ya yi bayani kamar haka insha Allah Allah kamar yadda idan mu suka gano komai ya wakana kamar yadda ya dace a nan Nijar domin kayan aiki sun zo daidai lokaci masu zabe 1661 ne aka yi rijistar sunayensu wato waɗanda suka sami katin zaɓe amma a jiya mun gano cewa waɗanda suka jefa kuri'unsu su 1101 ne kuma an fara zaɓen ne da karfe 6 na safe aka kammala a karfe 6 na marece mutane sun zaɓi waɗanda rayukansu ke so wato waɗanda suka amince da su haka hakan kuwa ya wakana ba wata matsala sai kwanciyar hankali kala da ya lafiya daga birnin yamme bari mu isa yankin dandawa yan asalin karamar hukumar bana sun girka wata fusa'ar gudanar da babban taro a satin da ya shuɗe a nan garin banan A cewar shugaban kwamitin tsarin manufar ita ce samun mafita domin girkin kyakkyawar shagubancin kwamin ɗin. Wakilinmu Fadel Adu ya tambayi Mamman Isa shugaban kwamitin kuduran da suka yanke a kai sai ya ce. An gano Mary Kimbara ba ta iya tanadin kuɗin da ya kamata ta biya albashi kuma ta yi ayyukan da ya kamata ta yi. Wanga taro da mun kai don saboda mu ja hankalin Mary bincika me ya hana ruwa gudu bisa kan komin da bana. Me yasa ba su su ba. To wannan binciken ya sa mun gano akwai komite bisa ga tahiyar da governance de la Mun samo kamar matsalolin da duk meri ya za a yi a ciwo kan waɗannan matsalolin. An yi fasaha an gani an kace to ga hanyar da ya kamata a bi fanni fanni mun ka ko su ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a yi. Sai in ce mutanen ƙasar bana a nan gaba suna shirin a ce sun ga yanayi lalle abu ya bunƙasa. Ɗaukar ɗawainiyar cutar kansa ta mafitsara ta yi kamari a ƙasar Nijar. Haka Dr. Baka Khalid babban sakataren kungiyar masu aikin cutar kansa na ƙasar Nijar ya faɗa a yayin haɗuwar su bayan shigar jami'a da aka gudanar ranar Asabar a nan Yame tsakanin jami'an kiwon lafiya matasa da ke karatun ƙwarewa da wa'anda ke karatun likitanci da, su kansu marasa lafiyar ga fasarar bayanin da Dr. Baka Khalid ya yi. a bana farko jama'a ba su da masaniyar bisa wannan ɗaukar nauyin cutar kansa da mafitsara. a bana biyu cutar kansa da mafitsara akwai ta a Nijar sai dai masu ita suna lattin zuwa wajen gwaji a asibiti. Kansa ce da take halakawa sosai. Wannan ne ya sanya muka shirya wannan ba da horo domin mu ja hankalin mahalarta taron bisa mamayar da wannan cuta ta kansa ta mafitsara take yi don a ƙara ɗaukar ɗawainiyar masu fama da wannan tata kansa a Nijar. Sai dai Nijar ƙasa ce da take fama da waɗansu cutuka daban-daban kamar su cuta wadda ake samu ta hanyar taba. Wannan shi ma babbar matsala ce. Abin da muka yi la'akari da shi ana samun masu fama da cutar kansa da yawa a Nijar sai dai suna makara zuwa asibiti da wuri. Likita ina kwana? Ina kwana Madam Traore, wani irin taimako zan kawo maki? Hmm, likita, gaskiya bana ɓoye maka komi ba. Abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata. Tun da aka keɓe mijina dalilin cutar COVID-19 na rasa yadda zan yi da raina. Madam Traore, na gane sosai lamarin da kike fuskanta. Ba wani abu mai tsanani ba ne, yanayi na tilas ne. Likita, abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu. Madam Traore, zan baki shawarwari biyu har uku. Da farko, kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar corona virus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan. Ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne. Maram Traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa. Ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta mata matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi. Gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. A zayyana ra'ayar doka mai lamba da tara na kundin zaɓe a ƙasar Nijar, an yi ma sarakan gargajiya kamar Sultan sarakan kanto masu gari masu anguwa gurfuman da tribu hani da su bakin su cikin farfagandin yakin zaɓe balkisa hamidu ta firanta da juju goje maimuna gazibo a kai ga zubin firanta su su ne mutanen da aka hana wa nuna halaye domin yin tasiri a kuri'un masu zaɓe Daftarin doka mai lamba goma da tara na kundin zaben kasar Niger ya yi hani ga sarakunan gargajiya masu gariruwa da masu unguwanni shiga cikin al'amuran farfagandin zaɓe. Doka ba ta yarda ba su rinka ziga 'yan takara. za su iya shiga cikin yakin neman zaɓe? No. Ko alama doka ta yi hani kwata-kwata a gare su a game da shiga ko kuma kusantar abubuwan da ke nasaba da farfagande. Ba su da ikon su ba da izinin yin zaɓe. Bai kamata ba su nuna fifiko ga wani ɗan takara su fidda kansu kwata-kwata daga cikin farfagande. Bai kamata ba a samu ko da mutum ɗaya ne a cikin wani ƙauye ko kuma a birni wanda zai koka da rashin kamun kan mai gari ko kuma sarki. Mece ce makomarsu idan suka taka doka? Idan an saba ma daftarin doka mai lamba goma da tara na kundin zaɓe, sarki ko mai gari ko kuma mai unguwa zai iya rasa kujerar mulkin shi, saboda ana iya sauke shi daga sarautar kuma a jashi shari'a don ya saba ma daftarin doka mai lamba goma da tara na kundin zaɓe. to wa zai iya tona su. Jam'iyyun siyasa, talakawa, masu zaɓe, mazaunin karkara, a takaice dukkan mutumin da ya gano cewar akwai hannun sarki ko mai unguwa ko mai gari cikin batun farfagande yana iya bayyana shi ga hukumar zaɓe ta ne ko kuma ga wata hukuma ta daban ko kuma a gaban kotu. Masu sauraro abin da ya sauka kenan gunguma man ɗantani ke muku sallama mu huta lafiya.